sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da abokinku Michael Kudisin. Mahallinka rayuwarka shiri ne da ke yin duba kan lamuran da suka shafi muhalli, sauyin yanayi, da kuma uwa uba noma da kiwo kuma yake zuwa muku duk mako a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A makon da ya gabata mun alkawarta cewa za a ci gaba da kawo muku jerin shirye-shiryenmu a kan halin da madatsun ruwan jihar Kano da Jigawa ke ciki. Amma sai aka samu akasi sakamakon wani taro da ya gudana a jami'ar Bayero ta jihar Kano a kan batun samar da ingantattun wuraren noma da kiwo. Da yardar mai duka za mu ci gaba a mako mai kamawa. Sai a bana abuwa. Shirin wannan makon zai leka jihar Kano arewacin Najeriya ne kamar yadda muka sanar. Inda aka gudanar da babban taron ƙasa da ƙasa kan nazarin ƙasar noma da kiwo, wanda ya gudana a cibiyar nazari da bincike kan ƙasar noma ta Jami'ar Bayero, inda masana daga ƙasa da ƙasa suka taru don fidda matsaya guda kan samar da wuraren kiwo da kuma lafiyayyar ƙasar noma. kamar yadda kuka ji a shimfiɗar shirin an kammala taron masana na ƙasa da ƙasa kan ingancin ƙasar noma da samar da wuraren kiwo musamman ma a ƙasashen sahel da ke kamfar lafiyayyar ƙasar noma kuma bayan wasa kwakwale an amince cewar ya zama wajibi mahukuntan ƙasashe su tabbatar da samar da manufofi kyawawa da za su haɓaka samar da abinci da kiwo a yankin na sahel Cibiyar nazari da bincike kan ƙasar noma ta ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Bayero ita ce ta shirya taron. kuma da fari mun so ji ne daga bakin shugaban cibiyar farfesa jibril muhammad to wannan taro ne da muka saba shiryawa bana na biyar kenan karo na biyar da muke yinsa muna yin kowane shekara biyu bayan kowane shekara biyu za mu tara masana a tattauna akan abubuwan da suka shafi noma ko zamantakewa a irin wannan guraren masu karancin ruwa da yanayi na zafi mun shi wannan na biyar din mun mai da hankali ne akan kasashen guraren kiwo saboda abubuwa da dama na farko kowa sai da rikicin da ake cika a najeriya da sahel tsakanin makiyaya da manoma da wasu jama'o'in da suke cikin irin wannan guraren akwai yawan jama'a wanda ya kai ga ana samun rikice-rikice akan amfani da wayannan kasashen sannan na biyu akwai matsala na canjin yanayi da ya sa abubuwa suka lalacewa yanayi to shi sa muka sa hankalinmu a wannan karo na bana mu mai da hankali akan kasar guraren kiwo to kamar tun daga shi ban tare ka ba irin matsalolin da ka ce ana fuskanta to kenan akwai wata rawa da kuke ganin irin wannan tarika za su za su taka don ganin cewa an ga abin a aikace? to wato duk wani abu da baka nemi fahimtarsa sosai ba ba za ka yi magance shi ba in ka nemi makiyayi mahangarsa daban ne akan abubuwan da suke faruwa akan manomi in ka nemi ah, wanda yake harkar tsaro mahangarsa daban ne in ka nemi wanda yake harkar mulki mahangarsa daban ne kuma kowa yana da tasiri akan irin wannan guraren kun ga halin da ake ciki to shi sa muka tara duk irin waɗannan mutanen da manoma da makiyayen da shugabannin al'umma wato shugabannin gargajiya da shugabanni na gwamnati da masana masu bincike ba kawai a nan najeriya ba kaga dai mutanen kasashe da suka zo nan sun fi goma sha irin wannan tattaunawa yana sa a ƙara samun fahimtar ta ina da ina za a bullo abubuwa muhallinka rayuwarka ko mecece babbar matsalar da ke addabar kasar noma da kiwo a yankin kasashen sahel farfesa aliyu barau ya yi mana ƙarin haske da ma yadda wannan taro zai tasirantu a kan batun. To a bayan ma ita ƙasa da fili shi kansa wanda kaga a kansa ne ake samun wurin kiwo a kuma da shauran albarkatu wanda mutane suke amfana da su a yau da gobe tun daga kan itace da ciyayi da ake magunguna da su da shauran alfanu wanda dan adam yake samu daga cikin irin wannan a dazuzzuka da allah ya horewa mana a wannan yankin amma kuma saɓanin ko kasantuwar rashin kula da su yadda ya kamata da alkinta su da kare su sai ya haifan mana da yanayin da aka samu kai a ciki na taɓarɓarewar abubuwa ta yadda hakan yake haifar da matsaloli daban-daban wanda suka hada da musamman idan ka ɗauka abu wanda yake mafi ta'azzara shine rashin zaman lafiya da ake samu kasantuwar cewar akwai a sabanin ra'ayi da rashin fahimta wurin amfani da irin wannan albarkatu da Allah ya hore mana. To misali shi irin wannan taro idan ka kwatanta shi da kuma irin gundarin matsalar da take ƙasa ta yaya wannan taro zai iya yin tasiri kan irin wannan matsaloli to duk abin da aka ce maka ilimi mm. ilimi abu ne wanda yake mai faɗi duk zaman mu da muke na duniya kullum muna koyan abubuwa sababbi mm. to kaga wannan taron yanzu mun kawo masana daga sassan duniya daban-daban kuma wayannan masanan da suka zo za a haɗu a yin musayar yawu wanda kana gani har ma ta kafa intanet akwai wanda suke yin magana daga shauran kasashe to kaga ana duba matsaloli a kuma faɗi hanyoyin da za a shawo kansu muhallinka rayuwarka Baƙi da dama ne dai masana kan harkar kimiyyar kasa suka halarci taron daga nahiyoyi daban-daban abubakar ibrahim malami ne a jami'ar greenwich ta birtaniya da ke ci gaba da nazarinsa a kan kimiyyar noma da kiwo eh to matsaloli ne da ba za ka ce kamar a science ana cewa monocausal explanation ka ce abu ɗaya shine ya kwasin wani abu to a social science ilimin kimiyyar dan adam kaga wannan ba zai yiwu ba tunda akwai abubuwa series of mechanisms ne sai dai ka duba ka ga wanne ne ya fi wani zama matsala a magance su to akwai matsaloli da yawa yadda ake cewa kamar wai sauyin yanayi shi yakan jawo rikici tsakanin ba za ka iya cewa a literature ba inda aka ce sauyin yanayi ya kawo rikici sai dai shi sauyin yanayi yana ƙara yana rura wutar rikicin ka fahimta shi yakan rura wutar rikici misali yanzu dama in ka je tun kafin a samu a ce wai sauyin yanayi ya canza mm. tsakanin makiyayi da manomi akan samu clash because ba yadda za a ka ajiye dabba tana ganin ga karmami ko ga wani ciyawa ta yi kore fata ta tafi mm. ta bashi ba zai yiwu ba sai ta dan lashi rabanta ita ma mm. to wannan yana nan tun shekaru aru aru to yanzu kuma sai ya zamana cewa inda makiyayan suke kiwo ba ruwansu da gonaki yanzu kuma shi lalace zayar ƙasa da albarkatunta da duk suka samu matsaloli saboda saurin yanayi sai ya zama na su manoman sai sun shiga wuraren da su makiyayan suke amfani da shi saboda bahaushe ya ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai to ba za ka je ka zauna kana abuja kana onda ac ka hau sofa tunaninka da wanda yake ƙauye hard to reach area yanzu ba wai na rena doguwa ko bagwai kai kana bagwai mutum yana kano ba za ka mai tunani ba to da baka san me yake hali a ciki wato idan na fahimce ka wannan yana takara wajen wajen eh, nakasin da ake samu wajen samar da abinci kenan sosai ma kuwa ai in aka ce akwai rikici tsakanin manomi da makiyayi ai dole a samu nakasu wajen samun abinci mm. kuma akwai wannan wani naro conception ne da eh, ba na ce wai na fi su sani ba mm. su magabata suke da shi da an ce food security sai mutum ya yi tunanin ai masu noman hatsi ne kawai mm. a'a food security ai ya wuce gaban hatsi makiyayi yana ciki saboda ai ana neman nama yana cikin food security ana neman madara yana cikin masunci yana ciki ai kifi ma yana cikin food security masana da dama ne dai suka gabatar da makalu da ke da nasaba da yadda za a magance matsalar kasar noma mara inganci da kuma batun rikicin makiyaya da manoma muhallinka rayuwarka Muhallinka rayuwarka na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron shirin a shafinmu na rfi.fr/ha. Ɗaliban da ke nazari kan kimiyyar ƙasa a nahiyar Afirka na cikin waɗanda suka halarci taron, har da Usman Yahaya daga Jami'ar Jihar Kebbi. Eto eh gaskiya alhamdulillahi saboda za ka haɗu da mutane da dama wanda suka zo daga kasashen waje kasashen turai afirka wanda kuma du abu ɗaya ne kuka zo cimma so za ku samu ku haɗu da su wani lokacin a matsayina na ɗalibi misali akwai damammakin da za ka ga suna ba da research assistantship cewa suna buƙatan wani ɗalibi daga afirka wanda misali suke da interest a wani topic ko wani ɓangare da suke so su yi karatu tare wani lokacin suka iya ɗaukan nauyinsa misali ya yi a nan ko kuma a can ɗin su kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake haɗa mu da su kuma muke cin moriya su ma suke cin moriyan shi irin wannan matsaloli da ake bijirowa da su wanda suke a dabar kasar noma da kuma batu irin na rikice-rikice tsakanin makiya da manoma kamar ku a matsayin ku na ɗalibai taya kuke ganin idan da ku ne za a ba dama ku ba da shawarar da za a magance taya kuke ganin za ku ba da taku gudunmawa to gaskiya dai alhamdulillah abin da muka zo muke gani a nan dama shine ake ce mishi taro na professional development mutane ne wanda kowa ya san me ya karanta kuma misali ana ta haduwa a yi abu guda ɗaya wanda ana so a cimma a matsayina misali na fulani na taso a arewa fulani ne wanda kuma har yanzu nan muna da shanu da ake kiwo da kuma wasu abubuwa amma matsalan da ake samu a kulle yawon shine matsalan wajen da za a yi noman misali wajen da za a yi noma ga makiyaya ga mu kamar yadda wancan wanda kai masa interview da farko yake faɗa maka kullum matsalan da ake samu na land ɗin kaɗan da kuke da shi sai a ɗauka sai a ba misali wasu su rika noma a ciki mm. ko kuma kuna da shanu ana tsammanin ku rinka tafiya ba zai yi ka tafi ba matsayin ka na makiyayin kamar wacce matsala ce take ci muku tuwa kwarya. akwai abin da ake cewa international recognition misali a kowane kasa akwai policy da ake sawa shi ma dai muslim bala ɗalibin nazarin kimiyyar ƙasa ne daga jami'ar jihar filato ya ce da za a bi abubuwan da taron ya tattauna to ba shakka za a samu sauƙin rikicin makiyaya da manoma wannan taro yana ɗaya daga ciki saboda na farko mutane ne daga diverse gurare daga kasashe har da kasashen waje to idan aka hada collective idea idan aka samu wannan aka samu wannan aka samu idea wannan aka hada a guri daya to ana iya fitar da wani kwakwaran solution wanda zai iya kawo ci gaba ma al'ummar najeriya da ma kasa baki daya idan ka kalli jihar plateau da take fama ita ma da irin waɗannan rikice-rikice din idan aka yi amfani da irin wannan taro zai iya kawo masalaha wajen daidaita irin yawanci rikicin da ake samu tsakanin makiyaya zahiri wannan zai wannan yana ɗaya daga cikin hanya mafi sauki eh. saboda abin da ake nema shine a wayar da mutane kai idan aka wayar maka da mutane kai an wayar da mutane kai ya zama kamar an baka 50% na solution din matsalar kai hmm. saboda farkon abin da ake tsani shine mutane ba su sanya abin ya ba hmm. kuma kaga bayanin riga da ake yi da ishu na farmers headers clashes wannan abu ne da tun kafin a haife mu ake yi hmm. amma har yanzu matsalar ta ci ta to yanzu irin wannan taro idan ana yi akwai manyan gwamnati suna zuwa yanzu kaga akwai minista da kanshi na rangeland akwai federal ministry sun kawo wannan dinsu sannan ga kuma international organization so na hanyoyi idan aka bi har yaje table din to yaje table din manyan to ya za a zauna za a fuskanci abin da yake damun damun jama'a da kuma wannan kashe-kashe a daina sannan kuma da rigage da rangeland da waye duk izamto cewa an an samu ci gaba a ƙasa muhallinka rayuwarka To koyaya gwamnatoci ke tunkarar irin matsalar samar da ƙasar noma mai inganci da kuma burtalan kiwo ga makiyaya? Aliyu Sabi Abdullahi shi ne ƙaramin ministan gona da albarkatun ƙasa a Najeriya. ya kuma shaidawa abubakar isa ɗan dago irin matakan da gwamnatin najeriya ke ɗauka. eh ai ita gwamnatin tarayya ita ta duba cewa lalle ya kamata a ba sha'anin ƙasar noma muhimmanci ƙungiyar ma da kanta da da kyar suke iya taro saboda yanayi to amma tun da muka shigo muka ce dole a basu tallafi saboda muna bukatan kwarewansu wurin haskaka mana shirin da muke da shi da zai tallafa ma manoma sanin ƙasan da suke noma a kai ya yake kamar mutum ne ya je bai da lafiya ya je asibiti a ce a mai test ko ana test ne ne saboda a san me ke damun shi ta haka nan za a san wani irin magani za a bashi ita kasan da ake noma a kanta ma ita ma tana da rai kuma idan aka tantance ta test da kuma sauran abubuwan bincike da ya kamata a yi aka gaya ma manomi cewa lallai gonanka kana bukatan taki irin kaza ba irin kaza ba ko kuma yawan takin ma da za ka sa wasu sa'alin bincike ya nuna cewa takin da manoma ke amfani da shi kamar suna zubar da kuɗi ne ma kawai a ƙasa saboda inda suke noman bai bukatan wannan takin abin da yake bukatan daban ne to abin da ya sa kenan muka kawo wannan tsari saboda zai taimaka ma manoma rage hasaran da suke yi kuma zai bunƙasa aikin da suke saboda su samu yalwantan abin da suka shuka in suka zo girbi in abin da ka shuka kamar misalin shinkafa yanzu ai wasu wurare ana samun ton takwas tara har goma ma wasu na samu to yin abin da muke so mu zai kawo manoma su kai ga samun irin wannan amfanin gona ba yanda suke yanzu da kyar a samu ton hudu ton uku wanda suka kokata su samu biyar ko shida to shi ya sa muka kawo wannan tsari to amma ta yaya kananan manoma kenan za su amfana da shi ilimin kananan manoman ne actually mu muke muka sa gaba cewa lallai za a ba su wannan tallafi ai ma juna adalci bisa hasashe eh, mai honorable minister kamar Najeriya yaushe ne za ta dan fara tsaiwa da kafarta a wajen ciyar da abincin da ake noma malam najeriya a tsaye take a kafanta inda ba a tsaye muke a kafan mu wallahi da ba lahiya akwai matsala mun sani amma matsala ai ya shafi kowa ne dan tangarda aka samu kuma yanzu ga najeriya alhamdulillah komi za ta miƙe kuma ta muhallinka rayuwarka a ƙarshen taron dai an cimma matsaya da dama akan makomar makiyaya da inganta ƙasar noma a yankin sahel kuma don jin ƙarin haske ga Dr. Adnan Aminu, malami a jami'ar Bayero. Matsayarmu ta farko ita ce a kan cewar dole sai mun fitar da amfanin shi wa'annan makiyayu da makiyayen da suke cikinta sai mun fitar da matsayin shi a kan shi ne jigo wurin gyaran muhalli na farko kalar mahimcewa kowa ya fahimci cewa ba fa noma ne kawai ba akwai kiwo akwai makiyaya matsaya ta biyu shine muka tsayar da ita cewar dole a fahimci cewa da makiyayan nan da wuraren kiwonsu da hanyoyinsu da suke bi tare da shanunsu suna cikin haɗari haɗari mai karfin gaske daga bangarori daban-daban na farko canjin yanayi ya sa inda da yake da ciyayi yanzu babu yawan dalilin canjin yanayi akan samu kaga wurin da da ba a ambaliyar ruwa yanzu ana yi wuri ya zama ambaliya shanu ba za su samu abinci ba ƙasa yawanci ta lalace faɗace-faɗace a kan wurin kiwo da wuraren gonaki tashe-tashen hankula da kuma matsayin gwamnatoci kamar yadda nake ƙara faɗa mun san cewa yawanci gwamnati ta fi mai da hankali akan noma akan kiwo so waɗannan muna matsayin mu ta biyu shine dole mu tabbatar da cewa su ma makiyayan nan suna cikin matsaloli daga waɗannan bangarorin da na faɗa sai matsayar mu ta uku ita ce a mun yanke hukuncin cewa ya kamata santa ɗinmu ta ja gaba wurin gabatar da kudure-kuduren makiyaya da makiyayinsu shine za suna cewa rangeland and mm. pastoralist muhallinka rayuwarka ƙarshen wannan shirin kenan sai kuma mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a game da batun halin da madatsun ruwa ke ciki a jihohin kano da jigawa a tarayyar najeriya yanzu a madadin Wakilin mu na jihar kano abubakar isa dago da ka fatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu